سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بيان حكي السلام عليكم ورحمة الله متاسير مغانا دزام متاسكن يوشيني ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط ويجوز ziyaratu qabri man mata ala gairil islam lil ibrati fakat kafin nan akwai wata takarda da wani rubuta mu a makon da ya wuce a iyakacin sani na taɓa yin magana akan abin to amma ba zai hana yawan ƙara maimaitawa ba can kafin azumi akwai lokacin da muka zo magana akan sunayen mala'iku waɗanda sunansu ya tabbata cikin hadisi ko aya ta alkur'ani mai girma muka yi maganan mala'ika jibril da mika'il da kuma israfil jibril da mika'il sun zo cikin ayoyin alkur'ani israfil ya tabbata cikin hadisi ingantacce sannan muka ce malakul maut hadisin da yake nuna cewa sunansa azra'ilu bai tabbata ba a wannan lokaci sai muka yi ilhakin annakir wal munkar bisa ga cewa ai zuwa wannan lokaci da yawancin magana ba mu san wani hadisi ingantacce da ya tabbatar da wannan sunaye nasu ba to daga baya sai wani ya faɗakar da ni cewa ya ga hadisin a cikin littafin da ya ambata kuma na je na bincika na ga hadisin haka ne to na tuna cewa na taɓa yin magana akan wannan a cikin karatu amma wani sai rubuto dogo takarda ce har yanzu ban taɓa yin magana akan wannan ba to sai na ga ya dace in karanto mana hadisin ya tabbata cikin sahih na ibn hibban hadisi daga abu huraira kala yace kala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa tabbata gare ce idza qubira al-mayyitu idan aka binne mamaci awil insanu ko in aka binne mutum atahu malakani sai waɗansu mala'iku su zo masa su biyu aswadani baƙaƙe azraqani idanunsu kamar ruwan bula yuqalu li ahadihima almunkar ɗaya daga cikin su ana kiransa almunkar walil akhar annakiru nabiyin ana kiransa annakir wa zakar alhadith ibnu abul izz al-hanafi ya ambaci hadisin ya takaita a nan gurin kawai don ya kawo mala'ikun guda biyu da sunayensu amma a sharhi masu ta'aliki suka ce wannan hadisi yana cikin sahihi na ibn hibban cikar hadisin yadda yake fa yaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli muhammadin sallallahu alaihi wa sallam me kake cewa me kake da shi game da wannan mutum mai suna muhammad ibn abdullahi an gane ko fa huwa qa'ilun ma kana yaqulu ansar da zai bayar shine irin abin da ya kasance akai a rayuwarsa ta duniya fa in kana mu'minan in a duniya ya zama mummuni kala sai ce huwa abdullahi wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa yaqulani lahu sai su ce da shi in kunna la na'lamu annaka la taqulu zalika dama mun san ansar da zaka bamu kenan tunda rayuwarka ta duniya kai mummuni ne Allah ya sanar mu ثم يفسه له في قبره 70 zira'an sai a yalwata mutum kabarin sa har tsawon zira'i 70 fi 70 zira'an cikin zira'i 70 wato 70 by 70 haka fadin kabarin su zai zanto fadin da tsawon ko ina zira'i nawa 70 70 wa yunawwaru lahu fihi fa yuqalu lahu ace da shi nam ibarci ka huta ka shakata فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه yayi barci irin barcin ango wanda ba wanda zai farkar da shi sai mafi kaunatuwar danginsa hatta ya ba'athahu Allahu min madjaihi zalika har ubangiji ya tayar da mutum daga wannan bigire shi gobe kiyama fa in kana munafikan amma in mutum munafiki ne aka ce me zaka ce game da wannan mutum Muhammad bin Abdullah qala la adri kuntu asma'u الناس يقولون شيئا فكنت أقوله kuntu يزوى har ya zuwa karshen hadisi a takaice dai ya tabbata wannan hadisi ne ingantacce cewa akwai mala'iku guda biyu da za su yi tambaya cikin kabari a bukhari an kawo mala'iku guda biyu ba ambaci sunan su ba dan haka a wannan lokacin muka ce ba mu san hadisin da ya tabbatar ba yanzu kuma gashi bincike ya nuna cewa akwai hadisin da yake ya tabbata sunan ɗayan su ɗayansu ɗayan su kuma sunan sa mai annakir dama ɗabi'ar ilimi haka take sai dai in ba a karanta amma kullum zaka karanta za ka ga abin da ka samu tangarɗa zai yi ka gyara wannan na fara karantar da shi dai ya shiga cikin kasir wanda ya samu wancan kasir din ya samu wannan sai ya samu annasikh wal mansukh matashiyar maganar mu tayo yace wa yajuzu ziyaratu qabri man mata kuma falalan wanda abin na koma zuwa ga dan uwan da ya faɗakar da ni wannan hadisi Allah saka masa da alkhairi yace ya halatta ziyartar kabarin mutumin da ya mutu ala ghairil islam ko da ba musulmi bane ba lil ibrati dan mutun ya dauki izna faqat kadai wa fihi hadithani a wannan magana akwai hadisi guda biyu ingatattu al awwal hadisin farko an abi hurairata kala. an karbo daga abu huraira Allah shi kara masa yadda yace زار النبي صلى الله ummihi وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلن فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت أبو هريرة زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه النبي يازر في قبر أمه يسا فبكى يكوكا أوجا وأبكى من حوله har ya sa waɗanda ke gefensa su ma suka yi kuka da su ga annabi na kuka su ma sai suka yi kuka don jin tausayinsa fakala annabi ya ce. yace azantu rabbi fi an astaghfira laha na nemi izinin ubangiji na cewa a bani dama in nema wa mahaifiyata gafara in yi mata istighfari falam yu'zalli yace ba ai min izini ba Wata wasta'azantuhu fi an azura qabraha na nemi izinin ubangiji na a bani dama in zirci kabarinta fa adina li sai Allah ya mun izini annabi ce fazurul qubura fa innaha tudhakkirul maut ku ziyarci kaburbura domin ziyartar kaburbura na tunata wa mutane mutuwarsu na tunatar da mutane mutuwarsu wannan hadisi akhrajahu muslimun wa abu dawud wa nasa'i wa ibn majah wa tahawi وابن حبان والحاكم وأنه البيهقي وأحمد waɗannan malaman hadisi duk sun rawaito wannan hadisi da haka hadisi ne ingantacce mahallu shahida cikin hadisin malam ya kawo matashiyar magana ya ce ya halatta zirtan kabarin wanda ya mutu ko da mutumin da ya mutu ne ya mutu akan wani abu daban ba musulunci ba mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta rasu tun kafin a aiko annabi zuwa ga mai zuwa zuwa ga duniya ya zanto manzo ko dan shekara shida ko nawa makamancin haka shi ko ba wanda shine mahallu shahid da malamin ke so ya nuna mana da haka yana nemi mata istighfari sai aka hana shi amma yana nemi ziyartar kabarinta sai aka bashi dama wannan na nuna ko da mutum ya mutu a wani abin da ba musulunci ba ya halarta ziyartar kabarinsa in ya zanto zuwa wannan ziyartar dan menene dan tuna ta mutuwa dan sai ce fazurul qubur fa innaha tuzakkirul maut الثاني حديث نبيه an da ta radiyallahu anhu an karbo daga buraida Allah shi kara masa yadda kala yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin mun kasance tare da annabi a cikin wata tafiya da yayi wa fi riwayatin fi ghazwatil fath a wata riwayan yace mun kasance tare da annabi a yakin bude makka ko da ke bude makka ai ba ai yaki ba ko dan dukkan su boyewa suka yi gidajen su har annabi yace man dakala baita abi sufyan man dakala dara abi sufyan fa huwa amin ومن أغلق عليه الباب على نفسه الباب فهو آمن ومن دخل الكعبة فهو آمن أو كما قال sallallahu alaihi wasallam ma'ana yace duk wanda yaje gida Abu Sufyan to ya tsira wanda ya shiga ɗakin sa ya rufe ya tsira wanda yaje Ka'aba shi ma ya tsira kaga ba yaki ba amma duk yakin da duk damarar da Annabi ya daura yaki ya fita ko da an yaki ko ba ba ana kiran wannan tafiyar da suna ne gazuwa in yaki ba annabi a ciki ba a kiransa da suna gazuwa sai dai ya ansu sunan ko alhar ko alma'araka ko Alkital ko wani abu daban in akwai annabi a ciki sai a sa masa suna mai gazuwa shi yasa ce ghazwatul fath a wata ruwayan yace mun kasance a tafiya a wata ruwayan yace mun kasance a cikin tafiyan da aka yi dan bude makka fa nazala bina wa nahnu ma'ahu qaribun min alf rakib sai annabi ya sauka a wani masauki wa nahnu ma'ahu mu muna tare da annabi qaribun min alf rakib mun kusan mahaya mutum dubu kowa a haya kan abin hawansa fa salla raka'ataini annabi ya sallaci raka'a biyu thumma aqbala alaina bi wajhihi sannan ya juyo mana da fuskarsa wa ainahu ne idanunsa biyu suna zubar da hawaye faqama ilaihi faqama ilaihi umar ibn al-khattab sai umar dan khattab ya je wurin annabi fa fadahu bil abi wal ummi ya nemi fansan annabi da uwa da uba ma'ana yace fansar ka mahaifiyata da mahaifina ya ma'aikin Allah ma'ana mahaifana biyu su zanto fansar rayuwarka ya ma'aikin Allah Sahabai suna fadawa annabi wannan magana don nuna muhimmancin annabi a wurin fiye da dukkan wani abu mai tsada domin dukkan mutum da ya a duniya abin da ya fi tsada a wurin su sune mai iyaye amma yace ya yarda iyayensa guda biyu su fanshi rayuwar annabi in masiba ta tashi sauka kan annabi a madadin ta sauka kan shi ya gwammace ta sauka kan iyayensa dan annabi ya rayu sai ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah fa fadahu bil abi wal ummi yaqulu yana cewa ya rasulullah ya ya manzon Allah malaka me ke gare ka ne me ya faru kala sai annabi ce da shi inni sa'altu rabbi azza wa jalla yaga annabi na hawaye ko sai ya tambaye shi me dalilin hawayenka ne ya annabin Allah ba mu sani ba faɗa mana mu ma in na kuka ne mu ma mu yi kaga kenan ba a takalidin kuka haka kawai kaga wannan kuka ka fashe da kuka annabi na kuka Umar bai fara ba sai ya ce masa me faɗa mana malaka qala inni sa'altu rabbi azza jalla yace na roki ubangiji na mai girma da boyaya fil istighfar li ummi dangane da nemawa mahaifiyata gafara falam ya azalli ubangiji bai ba izini ba fadama'at ya rahmatan laha minan nari sai idanuna suka zubar da hawaye dan tausaya mata azabar wuta inji annabi sallallahu alaihi wasallam wasta'azantu rabbi fi ziyaratiha fa azina na nemi izinin ubangiji na dangane da in ziyarci kabarinta sai ya bani izini wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha wal tazidkum ziyaratuha khaira yace da can na hane ku ziyartan kaburbura amma yanzu ku je ku ziyarci kaburbura kuma lalle ziyartan kabarin nan ta kara muku alkhairi ma'ana ta kara muku tsoron Allah da tuna da tuna lahiran wannan hadisi imamu ahmad ne ya rawaito shi wa ibn abi shayba wa riwayatul ukhra riwayan nan ta karshe ta wasta azantu rabbi zuwa karshe inda yasa tsakanin qausain din nan wannan riwaya ce ta ibnu abi shayba da ahmad wa isnaduha inda ibnu abi shayba sahihun wal hakim haka hakim ya rawaito wannan hadisi wa kaza ibnu hibban haka ibnu hibban wal bayhaqi wa ziyadatu ula lahu laha wa riwayatu al-ukhra fi fiha liman sabaqa dhikruhu wa ziyadatu al-ukhra lil hakim وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال حديث ne ingantacce a bisa ga sharadin bukhari da muslim hadisin yake haka hakim yace zahabi ya goyi bayan sa albani kuma yace da su huwa kama qala yadda suka faɗa din haka hadisin yake yana kan sharadin bukhari da muslim to kun ga dai mahallu shahid anan gurin annabi ya nemi ya mata istighfari an hana shi amma ya nemi ziyartar kabarin sa an ba shi dama wato ya je ziyarci kabarinta kuma a cikin wannan hadisin kun ga ko wani abu da malam albani ya samu zuhuli wannan hadisin ya kamata ya kawo shi a baya ya kamata ya kawo shi a darasin da muka wuce baya daidai lokacin da yake magana akan hannun da annabi ya dangane da zartan kabarbura da kuma umarnin da ya dangane da me yana so ya nuna wannan hani ya faru ne a ina a makka umarnin da ya nazartan kabari kuma ya faru a ina a madina wanda wannan hadisin ya fito da matsalan karar can dai istinbati yi kamar yadda ya nuna amma nan gashi ya ce mai buraida ibn al-husayb ya ce yace mun kasance tare da annabi in ma fi safarin ko kuma fi gazwatul fatih gazwatul fatih ko kowa ya san ma a shekara ta nawa kenan bayan hijira ta takwas bayan hijira an gane ko fa nazala bina wa nahnu ma'ahu qaribun min alf raqib anan gurin ne annabi yake cewa kuntu na haitukum da tan na hana ku wannan ya nuna bayan hijira da shekaru da dama da tan na hana ku zartan kabari yanzu kuma ku me wannan ya nuna lalle umarni da zartan kabari an yi shi ne bayan me bayan hijira

bayan sai mun je karshen darasi sai ka tunatar da ni wannan tambayar kai hakuri ورواه الترمذي مختصرا وصححه وروى مسلم وغيره منه الاذن بالزياره فقد كما تقدم في المساله قال النووي امام النووي في شرح حديث ابي هريره الاول ابي هريره الاول da sharhin hadisin Abu Hurairah na farko da ya kawo mana a nan gurin mai nawawi yace yace fihi jawazu ziyaratil mushrikin fil hayati wannan hadisi a cikin sa za a iya fahimtan halaccin ziyartar mushrikai a lokacin da suke raye mutumin da yake ba musulmi ba ka ziyarce shi a garinsa ko gidansa ya halatta wa quburihim ba'da wafati kuma ya halatta ziyartar mushrikai ma'ana wanda ba musulmi ba zuwa kabarinsa ba'da wafati bayan mutuwarsa li'annahu idza jazat ziyaratuhum ba'da wafati domin in har ziyarta na kabarin wanda ba musulmi ba ya halatta kamar yadda hadisin ya nuna fa fil hayati aula to ziyartar mutum a raye ai shi yafi muhimmanci fiye da ziyartar mutum bayan mutuwarsa domin ziyartar sa'a bayan mutuwa za ka ɗauki izina ne ka gane kai ma za ka mutu don haka aka halatta maka je to ziyartar sa kuma lokacin da yake raye za ka iya kiran shi zuwa ga musulunci ya musulunta la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin na'am idan a can gurin akwai wani gharadun hasanun fi ziyaratihi ba'da wafatihi fa hunaka gharadun ahsan fi ziyaratihi fi hayatihi ina fatan kun fahimci mas'alar ba wani addu'a idan ka je ziyartar kabarin mushriki wanda ba musulmi ba in ka je ziyartar kabarin sa ba wani addu'a da zaka yi a wannan tun darasin da ya wuce mun faɗi wannan wa fihi nahyu anil istighfar lil kuffari gashi ma yazo kuma a wannan hadisi akwai hani dangane da hana mutane istighfar lil kuffari dangane da kafirai wannan fa magana imamu nawawi ce saboda abin da yake so ya ce annabi ya nemi yayi wa mahaifiyarsa istighfari an hana shi wannan na nuna dukkan wanda ya mutu a wani abin da ba musulunci ba ba a yi masa bai ba a yi masa istighfari qala iyadu iyadu ke cewa sababu ziyaratihi sallallahu alaihi wa sallama kabaraha dalilin da yasa annabi ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa annahu qasada quwwatal mau'izati wa dhikra bi mu mushahadati kabariha. yana son ya sami ƙarfin wa'azi da karfin tintintini don haka ya nemi ya je ga kabarin shi da shi kire da muzu wa yu'ayyiduhu babban abin da zai karfafa wannan abu Kaunuhu sallallahu alaihi wa sallam fadin annabi da yace fazurul qubur fa innaha tudhakkirukumul mauta ku ziyarci kaburbura dan ziyartar kabari na tana muku mutuwa to kun ga wato waɗannan hadisai da waɗanda suke ba su ba da dama waɗanda suke da guluwi dangane da sha'anin annabi sai su ga wannan hadisin ya saba ma hankalinsu ta za a ce mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ga matsayinta wanda kila ba za su yi wannan tunanin ba da sauran annabawa abinda nake so ku fahimta abinda ya kamata kowane musulmi ya kudurce duk ingancin salihin mutum duk ingancinsa da salaharsa wannan ingancin nashi baya nuna ba a samun bata gari a cikin danginsa dangin nan iyaye ne ko 'ya'ya ko mata ko yayye ko kanne kuma kasancewar a cikin danginka a samu mutum wanda yake ba nagari ba kai kuma ka zama nagari wannan wanda ba nagarin ba lalacewarsa ba za ta nasu ba zuwa gare ka wala tazru wazratun wizra ukhra kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai abinda ta aikata za a kama ta da shi ba a tuntubar waye mahaifinka waye yan uwanka waye danginka sai kaga mutum ya fi kowa falala a zamanin sa kuma ɗansa ko mahaifinsa ya fi kowa lalacewa annabi ibrahim a zamanin sa ko wanda ya fi shi falala amma mahaifinsa kuma a lokacin sa ya zo mai ya zo mai shirka kamar yadda nasin qur'ani ya nuna annabi ibrahim ya yi kiransu zuwa ga musulunci da tausasawa da lafazi mai daɗi amma ya ƙi yarda har ya mutu akan wannan ɗabi'a ta shi annabi ibrahim ya yi ta addu'a yana cewa waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yana cewa rabbana na li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah yi mun gafara da iyaye na guda biyu da mummune ranar da za yi hisabi har bayan mutuwa sai na masa wannan daga baya sai Allah ya hana shi Allah ya sanar da shi ta hanyar wahayi da haka Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya istighfarin da annabi ibrahim ya rinka wa mahaifinsa zuwa wani lokaci ne da ya masa alkawali sananne amma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah yayin da ya bayyana gare shi malamai suka ce ya bayyana ta hanyar wahayi annahu aduwwun lillah cewa mahaifinsa makiyin Allah ne tabarra'a minhu sai annabi ibrahim ya barranta da shi ya kyale shi inna ibrahima la'awwahun halim to ga annabi nuhu da dansa. Allah ya wa annabi nuhu alkawalin zai tsamar da shi shi da iyalin gidansa da duk wanda suka yi imani hatta idza jaa amruna wa farat nur me muka ce kul nahmil fiha min kullin zawjayn isnayn wa ahlaka a cikin jirgin ruwan nan dauki kowace irin halitta ka dauki dangi biyu mace da namiji kaza mace da namiji agwagwa mace da namiji tumaki awaki rafuma dukkan dangin halitta na ban kasa ka ɗauki nau'i biyu kasa cikin jirgin ruwanka dan a samu iri dan wanda ya shiga cikin ruwanka shine zai tsira wa ahlaka haka dauki iyalin gidanka illa man sabaka alaihi alqawlu sai fa wanda magana ta riga ta gabata a kansa alkalamin kudura ya hau kansa ba zai imani ba wannan ba za ka dauka da shi ba in ka zo daukan iyalan gidanka wa man aman dauki duk wanda yayi imani cikin al'ummarka a jirgin ruwanka Allah ce wa ma amana hu illa qalil bayan ya dauke su gaba ɗaya ya sa jirgin ruwa zai hau wa qalar bu fiya bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi jirgin ruwan na tafiya akan ruwa saboda wani irin ruwa ne ta sama ta kasa fa fatahna abwaaba as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir ruwa ta sama ta kasa sama ruwa mamako kasa kuma ga idanu na mare mare suna fitar da ruwa anan Allah ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur sai muka dauki annabi nuhu da shi wanda wanda suka yi imani da shi ala zati alwahin wa dusur a bisa ga wata jirgin ruwa ta katakwaye da kusoshi wanda yayi da kansa tajri bi ayunina wannan jirgin ruwan tana gudana a cikin jirgin ruwa da kulawar mu inji Allah jaza'an liman kana kufir can gurin da annabi nuhu ya ga jirgin ruwa ya fara tafiya amma ga ɗansa can gefe guda ruwa yana nema ya haɗiye shi kala ya bunayya kan ma'ana wala ta kuma kafirin ce dana zo ka hau jirgin ruwa tare da mu kada kasance cikin kafirai qala sa'awi ila jabalin ne min alma yace ai ba komai ga wani dutse can zan hau zai kare ni daga ruwa annabi nuhu yace la asima al min amrillahi illa man rahim a yau ba wanda za a kare daga wannan umarnin Allah na saukan azaba fa sai wanda Allah ya ji kansa zo shiga kuma tun farko ya gaya mun yace ce ihmil fiha min kullin zawjayn isnayn wa ahlaka ay ihmil ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman ay ihmil man amana Allah ya ce mun duk in rike kowa mu shiga cikin nan gurin su kadai za su tsira la asmu lahu min amri Allah illa man rahim kafin ya gama mayar da martani tsakaninsa da ɗansa wa hala bainahumul mawj sai kawai jirgi ruwa ya wani irin tsiri da tekudin nan ke yi fa kana min al-mughraqin aka dulmiyar da dan annabi nuhu ya daina ganin sa wa qila ya ardu bla'i ma'aki ويا سماء وقلئي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بؤدا للقوم الظالمين واتونين abu duk gaba ɗaya filan da kenan sai a kawo su mabani lil majhul ba a cewa ga wanda yi wakila sai aka ce ya ardubla ima'aki ya ke ƙasa haɗe ruwanki wa ya sama'u aqli'i aka ce ya ke sama kame naki waye yace da su ai ko ba a faɗa ba ka san wace shi yasa ba a bukatar a ce ma waye yace ba a bukatar a kawo fa'ilin wa ghidha mau wa qudiya al-amru aka nutsar da ruwa a cikin kasa waye ya nutsar da shi wa qudiya al-amru aka zartar da al'amari waye ya zartar wastawat alal judi sai jirgin ruwan ta tsaya akan dutsen judi wa qila bu'dan lil qaumi adh-dhalimin nan take aka ce nesantar rahama ya tabbata ga mutanen da suke azzalumai Ana abin da muke so mu ce akan shi can annabi nuhu sai ya ce ya rabbi innabi ne min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakim ya Allah dana na cikin iyalina ka kuma ce zaka tsamar da ni da iyalina alkawalin ka gaskiya ne kai ne mafi hukuncin masu hukunci mafi hikimar masu hikima dan sa ne fa na cikin sa amma mai Allah ce da shi qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min al-jahilin shi ai ba danka bane ba laysa min ahlik baya cikin cikin iyalinka da nayi maka alkawarin samar da su innahu amalun ghairu salih aikin sa ba na gari bane ba fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kar ka kuma tambaya ta abin da da ilimi akai ya zaka roke ni da ilimi akai an ina maka wa'azi Allah yake cewa annabi nuhu ina maka wa'azi kar ka kasance cikin masu aiki na jahilci qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al khasirin yace naji ya Allah ya Allah ina neman tsarinka da kariyarka kar in sake tambayar ka abin da ban da ilimi da kai daga yau kar in ka kare ni kar in sake maka irin wannan roƙon kar in roke ka abin da bai dace in roke ka ba ka kare ni ka bani kariya kuma abin da na riga ne a baya matukar ba kai mun gafara ba matukar baka ji na ba ina jin tsoron in kasance cikin tababbu ji annabawa da suke kaskantar da kai ga Allah sha Allah ce manta da wannan ya riga ya wuce Kila ya nuhu bi bi salamin minna wa barakatun alayka kaji barakat ba albarka dai ba wa ala ummin mimman ma'ak wa ummun sun thumma yamassuhum minna azabun alim yanzu wannan shi ne yadda chapter ta kare tsakanin annabi nuhu da ɗansa duk dangantakar da ke tsakaninsu Allah bai tsamar da ɗan ba tare da cewa uban yana cikin bayi na gari innahu kana abdan shakura haka Allah ya sa masa suna cikin Qur'ani abd shakur bawa mai yawan godiya ala wazn fa'ul amma da ka bai amfana da shi ba haka matarsa bata samu tsira ba haka matar annabi ludu bata samu tsira ba kamar yadda mahaifin annabi Ibrahim bai samu tsira ba kamar yadda duk lalacewa fir'auna lalacewa sa kuma bata shafi wa ba bata shafi matarsa ba saboda haka ku gane wannan a matsayin aqida kullum idan ka dauki aqidan ka daga alqur'ani ka daga ka huta amma in ka dauka daga littattafan da suke kafa hujja da hankali to da lokacin da ka zo sai nassi ya zo sai ka kwatanta shi da hankalinka in nassi Allah ya tarfa garin sa ya dance da hankalinka sai ka karba amma in na ya rashin dace ya saba ma tunaninka to ya shiga uku sai ka ture shi gefe guda in hadisi ne ka ce bai inganta ba tunda ya saba wa zahiri in aya ce ka yi kokarin ban lakata da karfin tsiya har sai ta dace da son zuciyarka yanzu kaga waɗanda suke son su kafa aƙidar cewa a dangin annabawa ko a yayansu ko a mahaifansu ba za a samu wanda ba musulmi ba da suka zo wa yanzu da ibrahimu li abihi sai suka ce abu din bi ma'ana ammu wai ba babansa bane wai baffansa ne kanan baba ammi kenan yanzu a nan gurin ubangiji na nufin ya ce mana ammu amma sai ya mana gwaranci ya ce abu ala haddi kaulihim fa har sai da suka zo su kurai suka nuna mana da Allah ya ce abu na ammu yake nufi suka kawo abin da la ta hatamilhu lughatul arabiyya gaba ɗaya larabci ba zai karɓi wannan ba domin qur'ani innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl Allah na rarrabe magana ai zai kawo abu din ya kawo ammu ya kawo abu ya kawo ammu dan an san suna da bambanci da Allah ce laysa alal ama harajun wala alal araji harajun wala alal marid wala ala anfusikum an taakulu man buyutikum aw buyuti aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum ga abu ya kawo aw buyuti abaikum sai kawo a amam sai kawo ammat sai kawo akhwal ya kawo khalat don yi nuna duk suna da bambanci da juna a ba su ne mahaifa ba kai tsaye mahaifin da ya haifin kai shi ne abu am a amam ba su ne kannin mahaifi ko yayyansa ba in sun zanto maza ammat in sun zanto mata akhwal ba su ne kannin mahaifiya ko yayyanta ba in sun zanto maza khalat ba su ne kannanta ko yayyanta in sun zanto mata kowanne ba yana da sunansa ba da qur'ani to sai ka ce da Allah ce mana abu ba abu ake nufi ba kuma duk aka kasa fahimtar wannan a lokacin annabi da lokacin sahabbansa har sai bayan shudewar karni wajen 100 duk musulman da suka mutu a wannan shekara 700 ba su fahimci wannan ayar da daga ya gane tun mutu ke da wannan ayar ba zai yi wa hankali gane dan kasancewar mahaifan wani annabi cikin annabawa sahih sawan kana muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ya zanto ba akan tafarkin shari'a ba matsayin annabi baya cutar da matsayin wannan annabin ba dan kasancewar matar ta zanto ba ta ba kan shari'a ba wannan baya cutar da shi dan sa ya zanto ba kan shari'a ba wannan baya cutar da shi lima qaddamnahu min qawlihi ta'ala wala tazru wazratun wazra ukhra shi yasa har akwai wani mawaki a nan garin ah, wani babban wali ne kamar da suke faɗa a cikin kasida ce da harshen masa wajen shekaru talatin da suka wuce da za a ɗauko yanzu sai ku ce ba maganar sa wace ba yana nuna matsayin tashin kiyama cewa ba a tambayar mutum mahaifinsa ko ɗansa kuma yana kafa hujja da hadisi ingantacce hadisin an da annabi ke cewa fatima yake cewa ki ta ki tsayar da kanki daga wuta ko ki tambaye ni cikin dukiya ta abin da kike so ranar tashin kiyama ba zan cece ki da komai ba ba zan iya miki komai ba sai abin da kika wa to sai ya zo da Hausa yace ina mai takamar kurdi a banki ka ce masa kin ji faɗi masarci Allah ina mai takama da yawan karama ka ce masa kin ji faɗi masarci Allah ina mai ina mai ina mai ina mai cewa ɗariƙa ta ɗariƙa? ku ce masa kin ji Fatima matsarci Allah ina mai takamar falala da mulki ku ce masa kin ji faɗi matsarci Allah haka yi tajirowa yi tajirowa yi tajirowa ina mai takamar karama ka ce masa ai ga abin da annabi ya cewa annabi Fatima ki ji tsoron Allah ina mai takamar dariƙa dariƙa ka ce masa ai ga abin da annabi ya cewa Fatima ki tsoraci Allah ba zan yi ki komai ba ina mai takama da yawan kudi a banki ka ce masa ga abin da annabi ya cewa Fatima kin ji Fatima tsarci Allah haka yi tajiro su tsoraci Allah to tsoraci Allah shine tsarci Allah alaikum salam shi dai wannan babu abin da yake nufi kenan wato dangantakar wani mutum da um, eh, um, mutumin kirki da mutum nagari wato ba wani ba wani cin karo ba wani abu da ya saba wa hankali na sun shari'a ubangiji na kaddara abin da ya ga dama shi yasa waɗansu malaman ke tafsiri ke fassara fadin Allah ta'ala yukhrujul hayya minal mayyit wa yukhrujul mayyita minal hayy cewa Allah yana fitar da raye daga cikin matacce fitar da matacce daga cikin raye sai suka ce fitar da raye